suna na nura hussein kuma na fito a cikin wannan fim a matsayin abokin shi alinuhu wanda ya zama shine shugaban wanda ya ja wannan fim fim ne da yake magana a kan alaƙa tsakanin musulmi da kirista da kuma tsakanin bahaushe da berabe da nyamuri dukkaninmu 'yan najeriya ne kuma ƙasa ɗaya ce al'umma ɗaya mu zauna lafiya mu rungumi zamantakewar da Allah ya ƙaddara mana domin shi ya san dalilin da ya sa ya ce mu zo mu zauna tare kuma soyayya tana cike duk wani gab da yake tsakanin wanda ba jinsin kuɗe ba ko ba addinin kuɗai ba ko ba al'adar kuɗai ba duba ga yadda shi alunu ya zo yana son kirista shi kuma yana musulmi dan attajiri to a ƙarshe kuma ta karɓi musulunci bayan ya aure ta da ta gama karimul akhlaq na musulunci ba wai yana nuna maka cewa a a kiristoci ba mutanen kirki ba ne a'a a ko ina akwai mutumin kirki a ko ina akwai mutumin banza fatan mu da wannan fim Allah ya sa ya yi kasuwa ya daraja kuma Allah ya sa a ci gaba da fina-finai masu ma'ana irinsa wannan shine salamu alaikum